idan ka zo abu na farko da za ka fara yi kana kan gadonka kana zaune za ka ɗaga hannunka haka ka karanta waɗannan addu'o'i ƙulhuwallahu kafa uku bismillah rahman rahim ƙulhuwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai ka fura sai ka fura cikin hannunka za ka yi kafa uku قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سيكفورا sai kai kafa uku qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnati wan nas sai ka fura zaka karanta wannan kafa uku kowace sura kafa uku sannan sai ka shafa a jikinka ga baki ɗaya inda zaka iya shafa kana mai shafawa a jikinka duk inda za ka iya shafawa kuma ya halatta ka saka iyalinka ta yi maka ko ya halatta ka yi wa ɗanka ko yaranka wurin da za ka iya shafawa duk ka shafe jikinka da wannan addu'a ɗin wannan addu'o'i da ka karanta ka shafe jikinka wannan kafin ka kwanta bacci ko kuma kana kwance akan abin ainihin shimfiɗa ka gama shafewa ga baki ɗaya musulmi ana so irin kwanciya ta ɓangarensa na dama ta ɓangarensa na dama ba ta ɓangaren hagun ba yanzu ga filo na nan ga wanda yake amfani da filo kenan sai na kwanta bismillahi bismillahi haka bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin zan maimaita bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin da sunanka ya ubangijina nake shimfiɗa ɓangaren jikina akan wannan shimfiɗa wa bika arfa'uhu kuma da sunanka zan ɗaga wannan jikina in amsakta nafsi idan har ka ɗauki raina to farhamha ka ji kan ran nawa wa in ha in ka saki ran fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihina to ka tsare min raina da abin da ka tsare ran bayinka salihai na kwarai sai ka kwanta sai ka kama bacci da sunan Allah ba laifi kai ta zikiri kana kiran Allah har bacci ya dauke ka idan bacci ne ka tashi na dare a subahi ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga kansa sama yi wannan addu'a ya kalli sama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 wannan shine abin da ake da bukatar mutum musulmi ya yi yayin da zai kwanta sannan kuma yayin da ya farka daga bacci sannan sai ka tashi kuma sai ka tunkari zuwa ban ka saboda za ka je kai alwala ko za ka je kai wanka ko za ka yi kaza za ka shiga kamar yadda muka yi bayani za ka fara jefa kafarka ta ainihin hagu ita za ta shiga ban ɗaki Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is in ka zo fitowa ka jefo kafarka ta dama kana waje ka. ya ubangiji kai mana afuwa ya allah ka yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh